بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا قوديا تتبتد الله سبحانه وتعالى wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi safiya mai tara albarka ta kuma ashirin cif ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha tara ga watan uku shekara ta 2017 miladiya za mu ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai albarka littafin muwaƙwa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi al laifi al masmudi kuma muna cikin kitabu kasar salati fi safar kundi da yake magana akan abin da ya shafi kasuru a halin tafiya muna cikin babu jami'i sala babin da ya tattaro hukunce-hukuncen sallah wannan shine darasin mu na 96 a karatun wannan littafi mai talan albarka littafi na muwatta za mu tashi a hadisi na 419 hadisi na 95 kenan a cikin kitabu qasar sala yahya ibn yahya al-laythi ko ubaydullah ibn yahya al-laythi yace wa haddathani an malikin an yahya ibn sa'id أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاء قليل قراء توفظ في حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاء كثير قراء يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من, قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم قال ubaidullah ibn yahya al-laisi ɗaya daga cikin waɗanda suke karatun muwatta a gaban yahya ibn yahya al-laisi wanda ya rasu a shekara ta ɗari yake cewa wa haddasa ne kuma ya karantar da ni wanda ya karantar da ni dinnan, shine yahya ibn yahya al-laisi ɗaya daga cikin waɗanda suke karatun muwatta a gaban malik ibn anas wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da talatin da hudu an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijira alimul madina wa muftul haramain wanda ya rasu shekara ta 179 an yahya ibn sa'id daga malamin sa yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari babban malami ne a birnin madina yahya ibn sa'id ba babban malami ne al-ansari qawbul madina babban malami ne kuma babban alƙali ne a birnin madina yake cewa anna abdullahi ibn mas'ud lalle abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud al-huzali kenan qala li insanin ya fada ma wani mutum abdullahi ibn mas'ud ya fada ma wani mutum yace da shi innaka lalle kai wannan bawan Allah fi zamani, kana wani zamani ne yanzu nan kasirun fuqaha'u manya-manyan malamansa suna da yawa malamai da suka lakanci hukunce-hukuncen Allah suna da yawa a wannan zamani qalilun qurra'u kaɗan ne ake samun makaranta ƙur'ani da ke cikin nan da ba san ma'anonin ƙur'anin ba kaɗan ake samu a ce gashi makarancin ƙur'ani mahaddacin ƙur'ani amma bai san ma'anar ƙur'anin ba bai san fassarar ma'anan ba kaɗan ne ake samu amma malamai da suka san ma'anonin ƙur'ani suke aiki da ma'anonin suna da yawa sai ce kafirun fuqaha'u malamai suna da yawa saboda daman faqih shine malaman shine wanda ya san qur'ani da hadisi ya san ma'anonin sa kuma yake aiki da su kamar da malamai suke ta'arifin sa amma qalilun qurra'u qurra makarantan da yake ba kasafai suka san ma'anonin ba sai anan ma yace al-khaluna min ma'rifati ma'anihi wal fiqhi waɗanda ba su san ma'anonin shi ba ba san kuma yadda za a zaƙulan kwance-kwance a ciki ba a nan kaɗan ne wannan wani zamani kenan zamanin sahabbai ko zamanin tabi'ai ina fatan kun fahimci magana ta da kyau aga zam abdullahi bin mas'udi ya rasu ya karata talatin da biyu ne in ban abu ba bayan hijira talatin da wani abu bayan hijira to za ga a lokacin akwai sahabbai masu tarin yawa sannan kuma akwai tabi'ai inda yake kuma za ga tabi'ai sun fi yawa saboda yana iraki ne bayan wafatin manzan Allah bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi Abdullahi bin mas'udi ya koma iraki ne saboda haka za ka ga duk waɗanda suke karatu duk mashahuran malamai daga iraki za ga duk almajiran Abdullahi bin mas'udi ne shi ya bude iraki shi ya karanta da ita shi ya tsaya tsayin daka duk da cewar kafin shi abin nan ya karantar da shi wannan mu'az ibn jabal ya karantar da iraki ya karan amma bude zaman abdullahi bin mas'udin a iraki ya riki iraki sosai da sosai kuma za a ga anan ne aka sami manyan malaman ƙura dama shi malaman ƙur'ani ne to da kuma a iraki ne aka samu uh, abin nan abu amr al basri da yaqub al habrani a basra kenan a kufa kuma aka sami asim ibn abin najud al-kufi aka sami hamza ibn zayyad al-kufi aka sami aliyu al-kisai aka sami kuma khalaf al-bazzar duk za ga waɗannan abin nan mutanen iraki ne yana za a ga ƙura, zunzuru, a cikin alƙura wal ashara akwai biyu a basara akwai hudu a kufa nau kenan shida iraki kadai ta fitar da makaranta ƙur'ani ba wa mutane shida ba wanda yake nan su cikin shidan nan karatun shi na ƙur'ani ana karanta shi a sallah a matsayin an karanta ƙur'ani ƙur'ani ne sosai da sosai za ku san ba karama abin nan ba ne to za ga suna da kaso na karatun abdullahi ibn mas'ud isa Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar to ya karanta da karatun ibn ummi abd ne abdullahi ibn mas'ud so malamin qur'ani yana cikin mutane hudu Allah sallallahu yake cewa duk wanda yake so ya karanta qur'ani to yake cewa khudhul qur'ana min arba'a ku koyi karatun qur'ani daga wurin mutane hudu daga cikin hudun na akwai abdullahi ibn mas'ud ago sai wannan ba karamin man kaba bace duk da cewa su kaɗai ne suka iya suka haddace qur'ani kaɗai ba su kaɗai ne kaza ba amma aka ware su cikin dubun dubatan makaranta aka ce duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar to ya karanta da karatun ibnu ummi abd ne abdullahi ibn mas'ud kuma aka ce ku koyi karatun qur'ani daga wurin mutane guda hudu aka ambaci abdullahi ibn mas'ud a ciki yake ce da ɗaya daga cikin ɗalibansa kana wani zamani ne da yake Kasiru fuqaha'u malaman zamanin nan suna da yawan gaske qalilun qurra'u makaranta qur'ani da ban san ma'anonin shi ba kadan ne sosai da sosai tuhfazu fi hududul qur'an a wannan lokaci ana kiyaye dokokin qur'ani ana karanta qur'ani yadda ya kamata da ka'idojinsa da kaza da kaza da kaza da kaza nashi abin da tofa musu hududul qur'an ana kiyaye dokokin qur'ani abin da qur'ani ya ce a bari an bari abin da ya ce a yi a yi duk wani abin da qur'ani ya ce a yi duk wani abin da qur'ani ya kwadaitar an yi duk wani abin da qur'ani ya hana an bari a wannan zamanin wato zayyu hurufu amma kuma karanta shi karanta qur'ani din yanda ya kamata to akan sami karancin shi daga wurin wasu saboda ai kaga an riga an kuɗa. waɗansu wanda ba Laraba ba sun riga sun sun shigo wannan ma shine sanadiyan da yasa ake ma qur'ani dugu ai da qur'ani babu dugu babu wasali ƙuraji da ke kula Allah mun zo kitabul qur'an za mu fito da allo mu rubuce da ake yin shi babu dugo a qur'ani gaba ɗaya babu wasali ba wasalin fata ba wasalin kasara ba wasalin rufu'a wasalin dai shine wannan da na taba gaya muku shine wasali ake da harafi in za a rubuta amru sai a sa wawan gaban ra'un in za a rubuta umar sai a cire wawu shine wasalin in za a rubuta ula'ika sai a rubuta wawun bayan alhamza in za a rubuta ila babu wawun na wasalin amma dai da muke da fata da rufu'a da bamma da zammataini da kasarata duk babu su a ƙwar'ani ɗugo ma babu da haka da ha'un da ha'un da jimun duk babu ɗugo a tare da su kuma hakan ya zo zai karanta zai karanta ya kurutu min humallu'ulu'u walmartan ba zai ce mun gane maganar ku to wa salam ya ce rashin waɗannan ya nuna ƙorani ke na sai Allah kana mashi ƙwarai kuwa wannan ya sananne ne ai har yanzu da yake da shi har yanzu da aka yi mai ɗugu aka yi mai wasali ƙorani sai Allah kana maka sai an faɗa ka faɗa in ba ka sai ka ji wani ya karanta ituni bi kitabin min qabl haza wasu da shi ya ga alhamza guda biyu ga wannan da wasali ga wannan an daga ta sai ce ituni aji buri a gonar masara an ce magana ce ai ya ga alhamza guda biyu ne bai san kuma ituni ake karantawa ba kun bai ji wannan da kyau ko sai ka ji ya karanta bi isal ismul fusuku ba da iman in ka karanta ya ce a ba warshi ke yi ba shi ya dauka a warshi ne bi isal ismul fusuku amma inda ba warshi ba bi'isa al wanda yake kuskure ne da warshi da wanda ba warshi ba duk bisa al ne ware kuwa kun fahimci wani ba inda aka ce bisa al bisa bi'isa da faso ku ba da iman to ga duk wanda ba shi ya karanta duk wanda ya karanta qur'ani da kansa to da gani za ga da kayi karanta qur'ani so dole ne sai mutum ya abin da kuma mu bambance tsakanin karanta qur'ani da murya tsakanin tajwidi da murya tajwidi daban murya daban murya ba ita ce tajwidi ba da yawa mutane suna mai da hankali ne akan murya sun dauka ita ce tajwidi tajwidi daban murya daban kullum da kyau ko tajwidi kuma shine wajibi shine matakin farko shine abin da ake so a koya ni annahu bihi ilahu amsala mallami jawidul qur'ana fa huwa asimu duk wanda bai karanta qur'ani da tajwidi ba yayi laifi dan Allah ta'ala ce wa rattilil qur'ana tartila zaka dole ne mutum ya kiyaye to ga wannan lokaci da waɗanda suke karancin karanta qur'ani yadda ya kamata kaɗan ne saboda shigan waɗanda ba larabawa ba shi yasa ma ake yi wasani aka yi ɗugu aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza kamar yadda yake dogon bayani ne a ilimin rasul haka abdullahi bin mas'ud yake faɗa ma wannan bawan Allah yace qalilun man yas'al kaɗan ne cikin mutanen wannan lokaci da za ga ya zo yana tambaya saboda kawaici da kamewa mutum za ga haka kawai ya tashi yana halin da ake ciki a taimaka mishi kaga mutum dan kato ya yana neman naira hamsin zai hau mashin zuwa wani wuri duk baya cikin karantarwar musulunci ka dora ma kanka inda zaka taka ka taka daga nan kwakwan zuwa coe ko zuwa fut sai ka taka baya cikin karantawa musulunci ka zo ka tambaya don Allah a taimaka maka naira hamsin naira ɗari ka koyi kamewa kun bai wannan da kyau ko kalilun man yas'al kaɗan ne wanda za ga yazo yana tambaya saboda kamewa da yi kasirun man yotsi masu bayarwa kuma suna da yawa masu bayarwar suna da yawa yutilu na fihi sala in an zo sallar juma'a suna tsawaita sallar juma'a tsayuwar sallah yana zama da tsayi wa yi kusurunan hutuba suna gajarta hutuba hutuba za su yi ta gajera in sun yi hutuba minti biyar za su iya sallar minti goma ko minti bakwai almin da sallar ta fi hutuba tsawo yubadduna a amalahum suna fara gabatar da ayyukan da aka ɗora musu ƙabala a hawa'ihim kafin su yi ayyukan da zuciyarsu take so kulwar da kyau ko to kaga wannan sahabi ne yake karanta da tabi'ai shi sa za ga lokacin yayi kama da lokacin tabi'ai domin shi sahabi ne yake karantar da su yayi kama da zamanin sahabbai domin shi sahabi ne amma dai ba a zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ko jina ce wannan lokacin wannan lokaci kenan ina fata mun fahimci magana ta da kyau yake cewa yutilu na fi sala za ga a wannan lokacin limamai a sallar juma'a suna yin sallar da tsayi wa yuqsiruna al-khutba suna gajarta hutuba sosai da sosai yubadduna a'malahum suna fara gabatar da ayyukan da aka dora musu ayyukan da ke kansu a ahwa'ihim kafin son zuciyarsu da wanda waɗannan abubuwan ne wannan zamani ya zama afdalul qurun annabi sallallahu alaihi wasallam ya khairun nasi qarni summan lazina ya lunahum summan lazina ya lunahum mafi kyawun mutane mafi alkhairin lokaci shine lokacin da nake ciki ne a suwa kira al'urunu al mufabbala ƙarnoni uku da suke da matsayi da fifiko na musamman saɓanin sauransu saɓanin waɗanda ba waɗannan ba ya ce lokacin da yake ciki sai waɗanda ya biyo sai waɗanda suka biyo su domin suna kan sunna bidi'a kuma kaɗan take sannan kuma bidiyar ma za a ga ana inkarin ta mirara. abdullahi bin mas'udin ya yi inkarin bidiyoyi sosai da zuwa wasu bidiyoyi sun bayyana a gare shi abdullahi bin umar haka a ga duk zamanin eh, tabi'ai bidiyoyin sun bayyana amma dai ba su wani ta bunƙasa su da barin su ba ta yi tasiri ba irin zamanin da ya biyo su hakan nan kuma zamanin da ya biyo su shi ma zamanin da ya biyo shi ya fi wannan ta da hankali allah ta ta'ala ya sauke a ce mutum zai fara gabatar da abin da aka ɗora mashi kafin son zuciyarsa duk yadda son zuciyar shi ta kai ga fassara mashi abu kaza duk yadda zuciyar shi ta kai ga yayi kaza zai ajiye wannan ya fara gabatar da abin da yake shine daidai zai yaki zuciyarsa ba karamin aiki bane wannan dan yakin zuciya ba karamin yaki bane a cikin dukkan yaki da ake da shi mutum ya yaki zuciyarsa domin ga a can ya ce kalilu man yas'al mai tambayar kaɗan ne saboda kamewa kasiru man yawti masu bayawar suna da yawa saboda babu ƙauro ƙauro a zuciyarsu wa man yuka shuha nafsihi ulaikum al-muflihun duk wanda aka tsamar da shi aka tsayar da shi daga yi ma kanshi ƙauro to wane yana cikin wanda suka rabauta kasan babu ƙauro babu rowa mutum ima kanshi rowa ita ce mafi munin rowa a ce ya yi wa kanshi rowa gashi yana da kuɗi fa yana da kuɗi amma ya kasa sayan ya ci abinci da zai ci ya koshi to su eh ga abincin amma iyalin shi ya ɗauko tip zai ba su doya sai ya auna da sai ya auna da sai ya auna da tip eh so duk da su ma wani lokacin matan da nasu amma za ga mutum kada yi makan shi rowa kada yi makan shi rowa kada yi mutum yi makan shi ƙoro kuma duk da ake ta maganar mutum ya gina lahira fa dan kada yi wa kanshi ƙoro ne ba hana ka ka cika ƙoshi mai maiko a nan duniya ba ka canza mota ka canza waya idan ka samu sarari duk ba a hana ka ba amma dai mutum ya san gina lahira shi ne kan gaba <coughs> abdullahi bin mas'udin ya ci gaba da faɗa ma wannan ɗalibi shi ya ce wasa ya ati alan nasi zamanu da sannu wani lokaci nan gaba zai zo wa mutane wani lokaci ne wannan ƙalilu ha'u, malaman wannan lokaci kadan ne malaman na asali kadan ne kasirun qurra'u makaranta suna da yawan gaske in ka ji wani ya tsaya yana karanta maka qur'ani zaka ce wani balarabe ne na asali kasirun qurra'u makaranta zunzurutun zunzurutun ka ji tilawa ka ji tilawa zunzurutunta ka ji yana karatu ko atishawa baya yi kasa wani lokacin duk dabara ce ta ayyar karshe ta tsaya ka ji <coughs> mana wa ayyar karshe ayyar gaba ta dan tsaya ne sai dan yi gyaran murya kun da ke ko ya dan yi ka ji gaba daya wani cewa inda ka ji mutum yayi tari bai haddace ba za ga kasirun ƙura'u. yuhfazu fi huruf al harufan qur'ani an haddace su lakance lakance na qur'ani zai ce maka arafin ba'un daga wuri kaza zuwa wuri kaza shine na dubu na dubu biyu na dubu uku harafin zai ce maka ga mafitar shi ga yadda kuma ike fita ga kaza ga kaza ya san tajwidin shi ciki da waje shine yuhfazu fi hurufil qur'an wa tudayyu hududuhu amma hukunce hukuncen qur'anin me yace ayi me yace a bari a ba shi bane kwata kwata ba shi bane a gaban su inda qur'ani ya nufa daban amma dai a karanta shi kuma ya karantu a karanta qur'ani hakikanin karanta zaka ji an karanta amma kuma sakon da qur'ani yake karantawa ba shi kace wanda yake karanta qur'ani ma za ka ga bai sifanta da shi ba balle waɗanda ake karanta ma qur'ani da a'udhu billahi minash shaitanir rajim kasirun man yas'al a wannan lokacin da zai zo nan gaba masu tambaya suna da yawa masu roƙo suna da yawa a taimaka mashi a bashi ayi kaza ayi kaza qalilu man yu'ti masu bayarwa kuma kadan ne sun makale yutiluna fihi al-khutba suna tsawaita huduba a wannan lokacin wa yaqsuruna sala suna gajarta sallah in yazo sallah sai yi ta gajera amma hudubar kuma sai yi huduba ga ta nan miƙaƙƙiyar huduba yubadduna fihi ahwa'ahum suna fara gabatar da abin da zuciyarsu ta raya musu a a'malihim kafin ayyukan da aka ɗora musu hmm? eh an zo wurin kenan ka sai da karatu yake ai in dai za a yi karatu a yi karatu wata rana sai ka ce da kai ake ibn abdulbar ibn abdulbar yake cewa kamar a wannan lokacin nasu in na kasa ana ba da labarin wannan lokacin ne ibn abdulbar kuma ya rasu shekara ta 463 shekara ta 463 da rasuwa yin ce kamar a wannan lokacin ake kenan da ya ga wannan lokacin hmm? ina fata mun fahimci wannan da kyau ka duba zai da ake zuwa musabaka fa wani za ka ga ya je cikin larabawa ya tayar musu da kura sosai amma da za a yi larabcin minti goma da shi larabcin minti goma da ya iya larabcin minti goma amma da aka shigo ƙur'ani za ga ya taiwa da laraba kura gaba ɗaya ina don karanta shi da kaza da kaza da kaza da kaza amma aiki da qur'ani ɗin kuma sai ga ba wai a shi ba a'a al'umma yanayin da ake ciki wannan zai nuna maka kai tsaye bambancin lokacin farko da lokacin da yi lokacin da muke ciki zamanin mu mufaddala ba ƙaramin lokaci bane ba ƙaramin lokaci bane zamanin sahabbai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina son ku lura da kyau qalilun man yas'al kadan ne yake yake roƙo zamanin nan in ina karanta labarin talauci da ake karanta ya za ba za a haɗa shi da wannan lokacin ba a samu ina fata mun fahimci wannan da kyau aisha radiyallahu anha ta ta yi sai wata bai wuce ka kirga adadin da ake hura wuta a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai wata a wata guda lokacin da aka hura wuta ma na aka yi girki sai ka kirga yan kwanakin amma cikin sahabbai wa ya sani wa ya sani cewar gidan manzo Allah ba hura wuta ba kai ka san da sun sani da haka ba zai faru ba amma wa ya sani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh. a wannan jahilci ne tukuru ce yanzu kai mutum ya sha iska faka haka ya ji irin wannan labarin sai ce kai ai manzo Allah ya huce ya huce na a ce wai gidan shi ai kwana a kwana 30 wannan zunzurutun so ne da bai gino akan ilimi ba in ba haka Allah ta'ala ce ai wa wajaraka a'ilan fa aghna Allah ya me ka baka da shi sai ya wadata ka Allah sallama ya zo abin a hajjatul wada da yi raquba 100 yanka raƙuma ɗari yanka shi da hannunsa ya yanka arba'in ko sittin sai ya sa a ci gaba da yanka sauran ya yanka arba'in kaga a yanka mai sittin kenan ko kuma ya yanka sittin a yanka mai arba'in kenan kuma da haka rayuwar take wata rana a samu wata rana kuma babu duk waɗanda kake ganin hamshaƙin attajiran masu kuɗi ne a nan garin za ka ji labarin lokacin da yake ce maka ya yi tallan albasa da a kansa Kannin nashi ya ɗauki ya zaga garin nan gaba daya su biyu ko su uku kun shi bai gaya maka ba wani na kusa da shi sai ya gaya maka gashi ba wai zamanin iyaye da kakanni ba ne ina fata mun fahimci wannan da ke ga mutum ya tashi babu kuma Allah ta'ala ya wadata amma zamanin da aka yi cewa in aka yi la'akari da wannan lokacin da kuma wancan lokacin wancan lokacin ba ana tambaya ne akan abin da ya zama wajibi yanzu za a ga duwanda yake tambaya ba akan abin da ya zama wajibi ba ne. ya ce da Allah ban wayar kan buga sai ya duba buga wayar wajibi ce zai iya takawa ya je ya same shi sauransu mutum ya koya ma kansa kamewa a takaffuf a ta'affuf mina ta'affuf mutum ya koya ma kanshi kamewa shi kuma mai shi ya koya ma kansa bayarwa kada ya ɗauka sai an tambaya ne amma shi ne bai tambaye mu ba haka za ka je amma shi ne bai tambaya ba shi so da tsabagen yana da duhun kai ya ɗauka sai in an tambaya ne zai bayar mutum ya koya ma kansa bayarwa ko ba a tambaya ba shi kuma wanda ya koya ma kansa kamewa kada ya ce a komai sai ya tambaya a komai sai ya yi roƙo ya ce mai to Allah ya taimaka mashi matar shi ta haihu babu ragon suna waya ce mashi ragon suna wajibi ne ina fatan kuma ci magana ta da kyau ana tambayar ragon suna ba a tambaya ana tambayar ragon layya ba a tambaya ana tambayar roƙo kujerar hajji ba a roƙo duk ba a roƙon waɗannan don ba wajibi ba ne in ba ka je ba wajibi ba ne in kuma ka je daman ka soke hajjil wajib wa ya ce maka dole sai ka yi roƙi ragon suna ba a yi suna cewa ibn qayyim an mai haihuwa babu abin da zai yanka shine ya rubuta ma dan tuhfatul wadud bi hikamil maulud littafin da in dai kana magana ka abin da ya shafi hukunce hukuncen suna da sunan yaro da kaciya da hukunce gaba ɗaya ne littafin da ake wanda Allah ta'ala ya bayyana a nan doron ƙasa ne hukutu ya yi rubuta ma yaran shi kenan eh eh ya kawo bayanai shi ne eh to ba abin da za yanka ka duba kwa isiya da makaranta hukunci hakika ya yake ina son ka lura da kyau akan me za ka yi za ka yi tambaye na bi haƙƙi mustahabi ne shi kenan ba a samu abin da za a yanka ba ya wuce kullum mutum ya koya ma shi kamewa shi kuma wannan mai shi ya koya ma kansa bayarwa shi ne abin da ake bukata shi ne abin da ake bukata kullum da ke ko ka zo ka tambayi mutum wallahi kwana uku baka ci nama ba ba a yin haka mutum ya koya ma shi kamewa mutum ya koya ma kai ga duniya hadisin kun kowa yana cewa kamar Abdullahi bin Mas'udin yana ba da labarin wannan lokacin da muke ciki ne ya ce wai sayati alan nasi zamanu alilun faqaha malaman kaɗan ne dan za ga kororo kororo kowa malam ne kowa ustaz ne ga dallu wa adallu su kansu sun bata kuma sun batar musamman irin wannan lokaci da ake ciki kowa fatawa yake yi kowa ba da amsa yake yi kowa fostin yake yi a whatsapp kowa fostin yake yi a facebook a kaza a kaza wani ma kofowa yi ba bai ma karanta ba saboda tsabagen gaggawa ya kwafa ya tura ina fata mafiyanci wannan da kyau wani ya taba tura wani ashe dan shiya ne yi rubutun sai ya kwafa ya tura sai aka ce dama a gurbin na akwai dan shiya. dama a gurin nan akwai ba majushe sai ke cewa wallahi mai afuwa shi gaskiya ba dan shi a bane ko ya gani a wani kwafi a wani gurum ne ya kwafo ya zo ya sa wannan banda jahilci kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya isa mutum ya zama tintirin makareci ya zama na zai bada labarin duk abin da ya ji ka gani kasiru kalilun hau duk inda aka ce malamai kaɗan ne to za ga waɗanda suke sa rigan malinta suna da yawa kullum da kyau ko amma duk inda aka ce malamai da yawa ne to masu sa rigan malinta za ga kaɗan ne inda inda aka Allah ta'ala hore musu karatun Qur'ani to ko wace ruwa ne ya haddace ya haddace ba ma a daga kai dan kana neman ma haddace a gida ɗaya zaka samu kowa ya haddace su za ga wannan ba ta shi ake ba wa ya rubuta qur'ani shi ake magana shine alaramma to haka nan kuma sai ga dada to amma duk inda duk inda babu malamai to za ka ga kowa rigar malinta yake sawa kuma za ka ga wanda zai sa ibokanci daban wanda zai sa kuma ya shiga wata bannan yana fatawa ya bata ya batar shi ma daga kowa da irin nashi wanda ke dole ne mutum ya takatsantsa kuma ya yi kokari ya ga ya kau da kansa ya tsamar da kansa Allah ta'ala ya sauke kasirun qurra'u makarantun suna da yawan gaske yuhfazu fi huruf alquran an haddace harufan qur'ani an karanta ga yadda ake rubuta shi ga yadda ake karanta shi ga kaza ga kaza ga kaza na shi wato zai bayyu hududu amma hukuce hukucen ƙur'anin ba ta shi ake yi ba kowa ya kama gabansa kafiru man yas'al masu tambayar suna da yawa qalilu man yu'ti masu bayarwa kuma kadan ne kadan ne yake bayarwa bayarwa wurin ciyar da addini gaba bayarwa wurin taimaka ma dangi na kusa wani dangin shi na kusa ma baya taimaka mai sai ce amma shi ne bai faɗa ba wasu sabon ya ɗauka sai in ya faɗa ya ce yana da bukatar sa zai taimaka mashi eh. ya ce wannan magana ta abdullahi bin mas'udin ba mamakin ya ji shi daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aikalar duk wanda ya saba jin numfashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to za a ga maganganunsa za su dinga tafiya kan haka duk wanda ya saba ya saba karanta hadisai ingantattu a yau nake cewa ba wai ajiya ba in dai ya saba karanta hadisai ingantattu ne to in yana bayani za a ga kama hadisi yake karantawa domin ya saba jin numfashi na manzan Allah sosai amma duk wanda ya saba ɗebo hadisai wal ya wannan ɗaya hatu to haka za a ga yana ta sambatu ya ce hadisi ne in ya gama ya ce hadisin sharif ai rawahu wani ake cewa yutilu na fihil khutba suna tsawaita huduba wannan na zai ba sai na yi ta'aliki ba eh wadah ne ana tsawaita huduba wa ya yaqsuruna sala suna gajarta sallah Wani sabanin sunna ne ibn abdul bar yake cewa kana sallallahu alaihi wa ya ya'muru bi zalika wa yaf'alu annabi sallallahu ya kasance ya umarta waɗancan abubuwan ne abin nan a gajarta hudu ba a tsawaita sallah yana bayarwa kafin a tambaya sallallahu alaihi wa alihi sallama wa kana yakhutubu bi kalimatin qalilatin tayyiba annabi sallallahu ya kasance yana hudu ba ne bi kalimatin da waɗansu kalmomi qalila kadan tayyiba masu albarka domin karka manta dauki babbar ka'ida duk inda mutum ya cika zuba ya cika magana to gaba yana warware baya ne ko bai warware shi ba yana mantar da shi ko alkalamu abu ba ba so haka sai ga an dauki minti 40 ana hudu ba minti 50 an dauka ana hudu ba amma duk da kuma idan aka zo ta da sallah kuma sai an yi sanarwa ko duk da kan an zo ba da sallah sai an yi khulafa wani wannan din khulafa sunna ne wannan ya saba ma sunna ne domin na sha maimaitawa anan inda za ka ɗauki bobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ɗora ma kanka a matsayin limamin juma'a ko wanda yake so ya zama limamin juma'a saboda haka yanzu za ka ƙoƙarin tattara bobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo a cikin littafin muwaffa bukhari muslim abu dauda tirmizi nasai ibn mada duk kutubus sunna zaka kokari ka tattaro hudubobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da i za ga da wuya ka samu hudubar da ya yi ta minti goma sha biyar huduba ɗaya ya yi ta minti goma sha biyar ko minti ashirin da wuya da wuya ka samu saboda me ya zama da wuya saboda annabi sallallahu alaihi ya yakan karanta yusabbihu a a farko a raka ta biyu karanta munafiqun ina fata mun fahimci wannan sura nawa kenan biyu za ka karanta su a minti nawa eh asa duka eh eh a'a ah, ah. ah, a yusabbihu ba ba izu yuzu ba sura to idan zaka minti goma sallar minti nawa kenan to idan ya zama na duka minti ashirin kuma an ce za a take hudubar kuma ba ta kai sallar ba ita hudubar za ta zama minti nawa kenan haka yake dole ka tarbiyyantar da kanka ne wani lokaci ya karanta sabbi hisimar rabikar a'la a farko raka ta biyu karanta halata ka diful gashiya ina fata mun fahimci magana ta dito amma wani lokacin ka ga hudubar har ma an fita ma ga duniyar hudubar gaba daya ya zama wani dandali na daban saboda dole ne ka bambance mumbarin huduba mumbarin ta'alimi to kenan biyu mumbarin wa'azi dole ne ka bambance kowanne da hukuncinsa mun barin hudu ba duk abin da liman ya faɗa ka ce Allah ya kiyaye ka baka da sallah ka ce Allahu akbar baka da juma'a ko shi limamin ya yi haka din shi ya zama sanadi dan wasu limama su suke gazawa dan liman shi zai sa a yi dariya shi zai sa a kuka ƙwarai kuwa mai magana ba zai sa a yi dariya zai sa a yi kuka dan Allah ta'ala ya sanya zukatan bayansa a hannunsa in yi haka ya kawai sai ga mutane sun dara ba tare da sun sani ba in yi haka ya kawai sai ga hawa yana zuba ina fata mun fahimci wannan dole ne neman ita kafin sa akan wannan kuma hudu ban nan fa ba da ka ake yin ta ba nan da Najeriya ce kawai da ta zama kawai kowa ya ɗibi ya ɗibi inda ya ga dama a yi magana ya ce wallahi ba isa ba shi ke nan amma inda aka ci gaba ake karatu ake addini ba a haka ba a haka sai an koya maka sai ka kawo takarda a baka lasisin ka yi Wani gaskiya ina ganin najeriya ya kamata a ɗauki wannan matakin a ce ba wanda zai wa'azi ko ba wanda zai hudu ba sai yana da lasisi ya fi zama sauki mai yar rufa'i ya faɗa gwamnan kaduna ya ce a nan nan wurin makarfi wata ta bayyana ta ce ita ita annabiya ce an yi magana ba ta iya kawo fatiya ba kullum da ke ko ya ce a yi rijista wanzu an mai ca haka da yake kasa ce rudu aka fani mutum ya saba ma sunna kai ka san ya saba ma sunna amma kawai kai ma sai ka bi inna rududu wanda ba haka ake yi ba da muka magana da kusatin da ya gabata akan ba a sallah kan hanya haka aka yi rudun Najeriya ne daban mahukunta da suka nufa daban su ma talagawa da suka nufa daban ban kasancewar samu wanda yake a kwatanta sunna abin sai ya faskara la malaman wala waɗanda ake wa malintar Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare mu yubadduna bihi ahwa'ahum qabala a'malihim suna fara gabatar da ayyukan su kafin san zuciyarsu inda aka ci gaba horar da limamai ake yi ba su darasi na musamman ake yi ba wai kawai an gina masallaci kai ne liman ba ba wai ka gina masallaci kai ne liman ba ko da hakan ya kasance to ya za a yi ka baiwa wannan aiki naka kariya da ba ka iya ba ya za ka je ka iya da ba ka koya ba ya za ka je ka koya haka ake yi yawan mabiya ba shi ke sa ka ce kuma to yanzu an ka tafi zai ci gaba da yi ba sai zama na an yi mutuwar guzuma kenan ya kwance uwa kwance ba irin haka bane wani za ga yana da ya kasa zuwa karo karatu ya ce yanzu yana ganin kuma yanzu ya tafi karatu ya dalibe sai su gudu sai ɗaliban ba su gudu ba shi kuma idan ka ba su tsohon karatu da bai gino kan dalilai ba Allah ta'ala ya sauki. Eh. ta abin duniya ba su fassara biyu wasu ka ce kalilun man yas'al kaɗan ne wanda yake tambayar a bashi wasu ka ce kaɗan ne wanda yake tambaya kan wani hukunci da bai sani ba saboda zamanin duk malamai ne قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فإن قبلت منه نظر فيه ما بقي من عملي وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عملي إنا لله وإنا إليه wani hadisi daga Malik ibn Anas daga malamin Sa'id Yahya ibn Sa'id wanda ya rasu ya gara ta 144 annahu qal ya ce balagani bayani ya zo mini inji yahya ibnu sa'id anna awwala ma yunzaru fihi min amal al-abdi farkon abin da za a fara dubawa a aikin bawa da yi ranar alkiyama farkon abin da za a fara dubawa as-sala ita ce sallah ga azumi ga fita da awa ga hajji ga azumin nafila ga azumin farilla farkon abin da za a fara dubawa ita ce sallah fayin ƙubilat minu in an karɓi sallar nufira fi ma baƙe min amali to sai a ɗan dudduba sauran kuma wa in lam tuqbal minhu in ba karɓi sallar tashi ba lam yunzar fi shay'in min amali ba abinda za a sake duba kuma to me za a duba bai yi ba duk mutumin da sallar shi ba ta yi ba ba abinda zai yi saboda sallah ita aka fara duk mutumin da bai saba sallah ba duk mutumin da bai iya yin sallah yadda ya kamata ba da wuya ya iya yin azumi da wuya ya iya yin hajji zai iya zuwa makka aikin hajji amma kuma ya yi aikin hajjin daidai ne abin tambaya tsoraka yan uwa kaga ba sai an yi magana ba kenan kowa ya dora magana ya dora sallar shi akan su ne kuma yanzu abin mamaki inda za a tashi bayan sallah wani ya tashi ce zai yi nasiha kan alwala sai ga an ga abin bambara kai yana miji da suna hajara wai nasiha kuma akan alwala don kowa yana ganin ya kuma ta yana ake rabuwa da sallah kafin alwala tun a wurin tsarki ake rabuwa da sallah wani zai je tsarki baya iya cire wandon shi kullum da ke kawo zai dan matse ne kawai dan zaro sai ya alwala sai ya tsarkin sauran fitsarin kuma ya koma cikin wandon shi kuma aka yayi wani wando matsatsan wando wani kuma ya wajen da zai tsugunna alwalar sai ya sa ruwan tsarkin a gaban shi ya gama fitsarin ruwan sai baka taba gani ba to wani tun ana yake rabuwa da sallar ba wai a wurin alwala ba tun a wurin tsarki ya rabu da sallar shi wani kuma a'a ya ɗan rarrafa ya gama tsarkin lafiya amma wurin alwala ya daga ya saboda ya zo alwalar nan gefen duk wanda ya saba duba bayan hannu kun da da wuya ga wani ya cika bayan hannun shi na wurin alwala ko kuma fuskar shi da wuya ga ya ɗauko daga wannan kunnen dama zuwa kunnen hagu ko daga saman matsalar gashi zuwa azzaqan muƙamuƙi da wuya gani alwala yara yake yi in kuma wanke kafa ne da wuya ga ya wanke zuwa din duniya sai ya ga ya bar wata lam'a kaga ci wurin alwala ya bar sallar tashi in ku an yi sa'a ma ya zo sallar to nan ne fa ya so su hannun dama ya so su hannun hagu yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza haka za ga shi kokokokok so don Allah mutane su tashi su jar sallar su kuma limamai da duk wanda Allah ta'ala ya hore masu tashi su faɗakar wani kuma idan an tashi za a faɗakar ina kasa yana kan wuta a guje zai fita kamar yana kan wuta Allah ta'ala ya sauwake gashi dai in sallar ta yi to sai a ɗan dudduba sauran shi kenan sai wuce in sallar ba ta yi ba to ba wanda za a duba don sunan sauran su ma ba su yi ba kuma shi yana ta kaho ya yi sallah biyar ya yi sallah kaza ya yi sallah kaza ashe da ya gada iyaye da kakanni haka yake yi ana zuga shi ana efaki bayawa sai lada قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه hadisi daga Hisham ibn Urwa Hisham ibn Urwa ya rasu shekara ta 145 wani lokaci na kan ce 144 145 galibi za a ga bambance-bambancen kaɗan ne wani lokacin za a ga shi wa yake da suna ibn shihab 125 wani lokacin su ce 124 haka za ka daga ganin suna faɗa takan yiwu ƙarshen shekara ne da farkon shekara an abihi daga baban hisham shi ne urwa ibn zubair an aisha daga aisha Umar mu'minin a siddiqatu bintu siddiq zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama ga ta siddiqa ga babanta siddiqi ga mijinta kuma afdalul anbiya'i afdalu khalqillahi ajma'in annaha qala ta ce kana ahabbul amali ila rasulillah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mafi sauriwar ayyuka a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aikin da manzan Allah ya fi so allazi yadumu alaihi sahibu shine aikin da mai shi yake dawwama akai a wata ruwayar wa in qalla ko ya zama kadan ya zama na ka wama a kai ba wai kawai mutum ya ibi caji yau ya yi gobe jibi ya sake shi ba abinda mutum ya wama a kai ka wama a kai ka makan ga kullum za ka yi ƙwar'ani izifi biyar kullum izifi biyar ta yaya izifi biyar bayan kowace sallah za ka yi izifi ɗaya karka cewa izifi biyar a lokaci guda mm. a'a bayan kowace sallah za ka yi izifi ɗaya shi ne ko kuma da safe za ka izifi biyu da rabi da yamma za ka izifi biyu da rabi mutum ya dawwama a kai ko kuma izifi biyu kullum kaga duk kwana talatin ya sauke duk kwana talatin ya sauke ya fi mutum ya zo ya ce zai izifi goma goma ko izifi bakwai bakwai ya ɗauki fi fi fi fi kafin ya sauka ɗaya kuma ya bari ko kuma sallah ko azumi ko kaza duk wani aiki na alkhairi abin da aka fi so wanda ya mutumin da ya samu ya dawwama a kan shi shi aka fi so daga mutum sai ya tarbiyyantar da kanshi akan dawwama akai amma fa aikin ya zama ingantacce fa yawwa ya zama yana da rijista daga gidan annabta قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ألم يكن الآخر مسلما قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبكي من درني فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته qala wa haddathani an malik yace kuma malik ibn anas ya karantar da ni wannan annahu lalle shi malik balagahu bayani ya zo mashi an amir bin sa'ad daga amir dan sa'ad bin abi waqas dan abu waqas an abihi daga babansa baban amir wa kenan wai baban amir sa'ad ibn abi waqas sa'ad ibn abi waqas yana cikin al-asharatu mubashshiruna amin hamsin da biyar ya da su shekara ta hamsin da biyar eh aisha hamsin da bakwai aisha hamsin da bakwai sa'adu ibn biyar waqas hamsin da biyar tsakanin su shekara biyu kenan idan ban sha'afa ba ai ai ne ya rasu sai aka zo za a wuce da shi sai ta ce a shigo da shi cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta mai sallah hadisi yana muwaffa za mu zo mu same shi nan gaba kaɗan sai sai ake ta magana a'a mutane suna magana ya za a shigo da gawa masallaci ba wai ya za a yi ta mai sallah ba sai take cewa abin mamaki mutane suna magana ashe sahal da suhail nawa sallama ba a masallaci musu sallah ba kullum da ko shi ne Al ya ce kana rajulani a akhawani waɗansu mutane guda biyu yan uwan juna sun kasance rajulani a akhawan yan uwan juna ne fahalaka ahaduhuma sai ɗayan su ya rasu qabala sahibihi kafin ɗayan bi 40 laila tsakanin su kwana arba'in. kullura tsakanin su kwana 40 fahalaka sai ya rasu ya halatta a ce mata bi na halaka halaka ya rasu ba ya halaka ba wala kada ja a kuma yusufu min qablu bil bayyinati fa ma zaltu fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idza halaka wa inni mar'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun fala nisfu ma taraka wa yurithu lam yakul lahu walad ana cewa halaka ya rasu fahalaka ahaduhuma sai ɗayansu waɗannan mutane guda biyu ‘yan uwan juna sai ɗaya ya rasu ƙabala sahibi kafin ɗayan bi arba'ina laila da kwana arba'in subhanallah mutane ne guda biyu ɗaya ya rasu bayan ɗayan kwana arba'in ɗaya ya bi shi subhanallah fazukirar fazilatul awwal inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka faɗi falalar mutumin na farko da ya fara rasuwa ce ka yana da falala yana da matsi ka yana da kaza yana da kaza yana da kaza annabi sallama yana ji da suka kammala fa kala sai manzo Allah ya ce alam yakun al akhar shi na karshen da ya rasu bai kasance musulmin musulmi ba shi na biyun da kuke cewa wanda ya fara rasuwa yana da falala yana da matsayi yana da daraja yana kaza yana kaza ashe na biyun da ibishi bayan kwana arba'in ba musulmi ba qalu bala ya rasulullah suka ce eh musulmi ne ya ma'aikin Allah wa kana la ba'sa bi eh, alhamdulillah la ba ba dai kamar na farkon ba ina fata mun gani ba dai kamar na farkon ba faqal faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace wa ma yudriku me ya sanar da ku ma balagar bihi salatuhu inda sallashi shi ta kai shi shi na ba an samu tazara kwana arba'in ba wannan kwanaki arba'in da ya yi yana sallah me ya sanar da ku matsayin wannan inda wannan sallah ta kai shi inna ma mafalin salati abin sani fa kwatankwacin sallolin nan biyar da muke yi ka masali na hari kamar misalin wani katafaren kogi ne wani katafaren ruwa ne nahar kamar wannan rivaneja din nan ai karamin ruwa ne ko babba babban ruwa ne amma ga za a kira shi rivaneja shi ne naharu niger kamar katafaren kogi ne a gamrin mai yawan gaske ghamrin mai yawan gaske azbin mai daɗi ba mai gishiri ba eh, azbin furat sa'ihun sharabu haɗiyar shi tana da daɗi ruwa nahar kogi ne ghamrin mai yawa azbin mai daɗi Dibabi a hadifin a ƙofar gidan ɗayanku ba wai daga nan mai ya tafi lagos ko ya tafi makwa ba a bi babi ahadikum a kofar gidan ɗayan ku yaktahimu fihi kulla yawmin khamsa marrat a kowace rana yana fadawa ciki yana wanka sau biyar kamar kogi ne kogin fa ba wai wani swimming pool ba fa ruwa sosai yasa na kawo kamar misalin river niger don river shi a kira nahar a kofar gidan ɗayanku kuma ba mai gishiri ba ruwan mai daɗi Kullum da ke ko sannan kullum yana fadawa ciki ya yi wanka sau biyar to tambayar anan ita ce famata rauna zalika yi buki me kuke ganin zai ragu a jikin nan nasa min daranihi na datti wana ganin datti zai ragu kullum da safe sai ya shiga ya yi wanka ya yi wanka ga ruwan daɗi ne ga yana da yawa wani datti kuke ganin zai rage ku lalle ku la ta da runa ba kusan ma balaga salatu hu? inda sallar shi ta kai shi ba subhanallah ashe numfashi nan da Allah ta'ala ya daga mana wallahi ba karma alkhairi ne wallahi ba karma alkhairi bane ba karma alkhairi ne salatin annabi istighfari hailala sallah da mutum aka baka na waɗannan mintuna na waɗannan kwanakin awannin nan watannin shekaru da Allah ta'ala ya sani kada ya sani wallahi ba karamin alkhairi bane mutum ya amfani da su kuna kallon fa daga cikin abin da ke sawa wane ya fi wane ci gadon wane shine ya zama na yara su bayansa tazarar wannan lokacin fa shi wannan ya rasu a inda aka hadari shi wannan bai rasu a nan ba sai da aka ɗauke shi ana shiga kofar asibiti ya rasu shi wannan da ya rasu daga baya fa zai ci gadon wancan fa ku lura da kyau fa tazarar lokaci wallahi ba karamin alkhairi bane tazarar lokaci an kara maka minti wannan fa kwana 40 ku ji abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ku san ina sallar shi ta kai shi ba domin biyar so 40 eh sallah biyu kenan ba wai adadin rakoyi 200 ba sallah biyu kenan wannan salloli biyar kenan sannan a zo magana nafil filin da yake yi kaza da kaza ba ku san ina sallar shi ta kai shi ba kenan wannan hadisi suna ba mu falalar sallah kun da ke ko hadisi da muka karanta hadisi na biyu a karatun yau cewar farko abin da za a duba shine sallah in an karɓa sallah kenan kaga falala ce ta sallah sai malik ya kawo mana ahabul amali adwam mutum ya dawwama a shi sallar mutum ya dawwama a kai ko da ta na ce mutum ya dogara ya dawwama a kai daga yan uwa mu kiyaye wallahi sallar nan ba gargajiya ba ce. da mutum zai ɗauki sallolin nan gargajiya ce ya riga ya saba abin da zai nuna maka haka yadda yake baiwa azumin ramadana kariya da kulawa bai ba sallah haka so da azumi yana ganin shi a shekara su ɗaya ne bai sani ba ko zai kai na baɗi bari ya tsaya ba bashi kulawa amma ita sallar nan yana ganin ko da ya kuskure a ta safe zai gyara a ta rana kuskure kenan saboda haka zai ga sallolin na shaka suke ta tafiya قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد فإن أخبره أنه يريد أن يبيع قال عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة قال وحدثني عن مالك أنه للشي مالك دم بلغه بيان يازو مسا أن عطاء بن يسار للي عطاء بن يسار وأن يرسل كرة 94 kana idza marra alaihi ya shi Abu Ibn Yasar ya kasance idza marra alaihi idan ba'du man yabi'u fil masjid idan wani da ke sayar da yake sayar da wani abu a masallaci ya wuce shi da'ahu sai kira shi yana sayar da wani abu a masallaci sai ya kira shi ci zo ma ma'ak da'ahu sai ya kira shi fas'alahu sai ya tambaye shi ya da shi ma ma'ak me ke tare da kai wa ma turi kuma me kake so fa in akhbarahu annahu yuridu an yabi'a idan ya ce mai yana son ya sayar ne qal sai ya ce da shi alayka bi suqi dunya tafi kasuwar duniya je ka kasuwa da kasuwa ta an yi wa inna ma hadha suqul akhirah nan masallaci kasuwar lahira nan masallaci kasuwar lahira lahira ake saboda ka ba a saye da sayarwa a masallaci ba a saya a masallaci ba a sayarwa a masallaci ina fata mun fahimci wannan da kyau ko قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة فليخرج إلى هذه الرحبة قال وحدثني عن مالك أنه للشي مالك بلغه بياني يا زمسا anna umar bin khattab lalle umar dan khattab sani khulafa'ir rashidin kenan ko wanda ya rasu shekara ta 23 bana da uku umar bin khattab bana ya gina rahbatan arhaba mai rahaba mai haraba shine fili a wajen masallaci barandan masallaci Umar dan Khattab a zamaninsa sai a wajen masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gini mana ya bude wani fili ya bar wani fili haka na masallaci ne kullum da ke ku aka ga bayan shi ne ake samun haraban masallaci har ma a gina a shuka bishiya a yi kaza a yi kaza a yi kaza duka fi nahiyatul masjidi a wani gefe na masallaci a ya gina wannan harabar masallacin wannan baran da masallacin tusamma al ana kiranta da wani karamin fili wani karamin fili wa qal yace man kana yuridu an yalghab duk wanda yake so ya surutu auyun shi da shi'ira ko ya rera waka no kenan auyar fa a sauta ko ya daga muryarsa no kenan yakhruj ila hadhihi rahaba ya fitana duk wanda yake so ya yi ya fitana wanda zai yi wa'azin cirmi ne a to ai wasu wasu hadisan ba bai kamata a karanta su a masallaci ba wasu tatsuniyoyin ba ai bai kamata a karanta su a masallaci ba mutum zai zo yana wa manzo sallama ƙarya a cikin masallaci ai kaga zambun alazam kenan yayi wa manzo sallama ƙarya daban kuma yayi wannan ƙarya a cikin masallaci daban shi ne sai ga wani ya sa masallaci ya ce duk wanda yake zai fara sai da laye kenan ya ce duk ɗan ya zala zai buhuri to za ga zai fara sai da laye nan yanzu sai ga ya ce a tattaro a marmatsu a marmatsu wannan sirri ne bari ya kashe lasifika ko baka taba gani ba to zai damfar mutane kenan ga duk wajen masallaci su. ai da gani wani abin bai kamata a yi shi a masallaci ba fira ne duk daga murya ne ka gani dai auyar fa a sauta zai daga murya shi ya je wajen masallaci kamar yadda muka yi bayani jiya in Allah da zani kokari a ce a samu wani lokaci a yi magana kan abin da ya shafi hukunce hukuncen masallaci tun da ai ga wata hadisi hadisi da muka karanta yanzu yana magana ne akan haka duk wanda yake son ya saya ya je waje duk wanda yake so ya daga murya ko yake son ya rera waka ya je wajen masallaci amma ya shigo masallaci ya dauki lasifika wa yana bege a cikin masallaci suna faɗan cewar wannan ya faru tsakanin hassan bin sabitin da umar ibn khattab ya ce ai na yi a cikin masallaci a lokacin akwai Afu minka wa bi a nan sallam ya yi uh, umar ibn khattab abin hassan bin sabit ya yi a lokacin akwai manzan allah sallallahu ta'ala sallama har maza sallallahu ya ce uhujuhum wa ruhul qudus ma'ak mai musu da martani malaika jibrilu yana tare da kai kullure da ke ko tambayar anan ita ce wake control din wake maganar wake tantance waƙoƙin hasan bin sabiti maza sallama to shi yanzu da yake wake tantance waƙoƙin sa kullure da ke ko ko malamin shi ko malaman su suna cewa waƙoƙin nan ba su yi ba amma idan an ba su yesu su gudu idan an ce musu ba a yi sai su gudu to da su gudu wanda dai a basu su ta barna kaga ɗaya daga cikin bambance bambancen sunna da inda ba sunna ba kenan mutum yana kuskure ka kuskure yake ka ce kuma wai a bashi wai an mai faɗa kuma sai ya gudu ya fi jirgin sama fallewa Daga masallaci ba a yi shirin wannan ba mutum ya zo masallaci yana wasu waƙoƙi na kafirci kufuriyat ba irin waƙoƙin hasar wani sabita yake ba yana baiwa manzan sallama siffofi na ubangiji su wata ala yana baiwa ma wani da ba manzan Allah ba siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a masallaci ya ga gafur masu ba ba ba babu ke to duk wanda yake so ya daga murya yayi kaza ya fita wajen masallaci fal falyakhruj ila hadhihi ruhba rahaba ya fita zuwa wajen masallaci na fata Allah ta'ala ya fana da mu karatun baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadisi yan uwa guda biyu bukhari ya rawaito shi ita cewa a zamanin manzo Allah sallama akwai mawaka akwai mawakan guda ne in ka cire Hassan ibn Sabit sewa Abdullahi ibn Rawaha sewa sewa in ana magana qurra makaranta qur'ani zamanin manzo sallama guda ne to yayi kokari ya zama qari mana kuma ya ci magana ta da ke go sai ce wai ai su ba waka suke ba bege suke yi duk rudu ne wannan wani kusurara ta